sanye take da hijabi a green a matukar gigice ko karfi babu a jikinta ta nufi bakin gate security suka zuba mata ido tana isowa inda suke saka hawo miƙo mata gaisuwa saboda tashin hankali ko kallon su bata yi ba ji take kamar ana zuba mata wuta a jikinta Allah Allah kawai take ta fice a gidan duk da ta san duk da bata san ina za ta je ba security na kallon ta fice a gate na daya ba halin sa hana ta sai da suka bi ta da ido ta fice a gate na biyu nan ma babu wanda ya hana ta sai dai binta da ido da suka sake yi a na uku nan ma ficewar ta yi babu wanda ya isa dakatar da ita saboda ba su da damar hakan tafiya ta shiga a kan layin din tana tunanin ina za ta je haka kawai sai ta tsinci kanta da raguwa a cikin tsananin damuwar da take ciki da ta fito a gidan tafiya ta shiga yi da kafafuwan da cikin sauri kai baka ce akwai tsohon ciki a jikinta ba har ta fito kan titi ta ga motoci na wucewa akan babban titin unguwar sarki wanda zai kai ka kawo kawai ta miƙa hanya duk da bata san ina za ta je ba ta hau tafiya a titi manyan-manyan motoci masu kuɗi na ta tsayawa suna mata magana sun gajar fata san ko jikin jikinta ba sa gani ko sauraron su almukuri'a bata yi ba sai zuba sauri take san ma ta mance da ciki a jikinta kamar wasa ta isa kawo park tana isowa cikin park din ta samu guri ta zauna nan kasa tana ta nishin uban wahalar da ta sha na tafiya maharata ta kulle gu daya sai nishi take yi komiyan bakinta da kyar take haɗe shi tunda ta taho ta huta ba sai da ta iso park din ta san ma ina take ba nan yan union suka yi mata ca da tambaya ina zaki je yarinya Kano ne ko Zaria ce ko Adamawa Yola yar fara matar manya almakuri ta dago tana mai bin kowannen su da ido ai wannan da gani garin Fulani za ta je domin kuwa ba Fulata na ce sak wannan ma ta fi Fulani kyau cewar ɗaya daga 'yan union ɗin da suka nufe ta akalla sun kai su mutum goma kwarai kuwa sauran 'yan union ɗin suka haɗa baki wajen faɗar hakan taso ga motar garin kunan za ta tashi daman har ta cika mutum ɗaya ya rage ɗayan ɗan union ɗin ya faɗa hakan kai ka ce ya san inda za ta je ba musu almakuri'a ta tashi da kyar ta bi ɗan union ɗin da ya ce mata ga motar garin su can da kyar ma take tafiya cikin jikinta ya yi. laƙur ko motsin kirki ya daina yi sai dai kaɗan kaɗan kafafuwanta sun kukkumbara sosai duk ta fice a hayyacinta ɗan union ɗin ya mata jagora ta shiga mota ta zauna dama mutum ɗaya ya rage motar ta tashi wanda take ta yamma ce domin tuni ta safi ta tashi yanzu ana neman karfe uku karfe hudu da minti talatin ne Almakuri'a na zama mai mota ya ce miko kuɗinki miko kuɗin motarki Almakuri'a ta rasa ya za ta yi ita dai ba ta da kuɗi ta zuba wa mai motan ido ta fito da hannayenta biyu tana kallon su ta rasa ya za ta yi ki kawo kuɗi aka ce so muke mu tashi mu samu mu fita a Kaduna da wuri saboda anan garin matsalar hanyoyi take da barayi da masu garkuwa da mutane cewar direban da yake gajere kamar a kife banda kuɗi kamar a kife banda kuɗi ta faɗa da bebanci nan take kaf mutanen da ke cikin motar suka juyo suka kalle ta maza sun yi yawa a motar mace ɗaya ce tal wanda almakuri'a ta zauna kusa da ita akalla za ta kai shekara 36 haka kawai direban ya ji tausayinta ya rufe sa saboda ganinta na gasasshiya amma bai da yadda zai saboda motar shi ma ba tashi bace ba a tafiya ba kuɗi ma ba a tafiya ba kuɗi malama Sokoto tunda da alamu baki shirya matafiyar ba ashe cewar ɗaya daga cikin union ɗin almukuri'a ta sako direban sai kallanta yake da da matar da yan motar ta zuba wa motar ido matar da ke cikin motar ta zuba mata ido tun sanda ta ganta da za ta shigo motar ta ji tausayin yarinyar ya kama ta ya kama ta domin da ganin tana cikin tashin hankali a ga ciki a jikinta bude jakarta ta yi ta kirgo kuɗaɗe yan dubu dubu ta miƙa ma direban motar ta ce direba ya kalle ta ya kalle ta ya ce kuɗaɗen na menene matar ta ce na biya ma yarinyar nan kuɗin motar ta shigo mu tafi Allah ya kai mu lafiya ɗana kowa ne ai matar ta yi maganar zuciyar tana kara cika da tausayin almukuri'a direba ya ce haka ne kam ya kalli almukuri'a ya ce shigo yarinya wannan bayar Allah ta biya miki kuɗin motar almukuri'a ta kalli matar da mai motar ya nuna mata ta kasa godiya da bebanci ta Amin masa godiya da bebanci matar ta ce ba komai yarinya ɗana kowa ne ai almukuri'a ta shiga motar matar ta matsa mata sosai haɗi da cewa zauna akan zauna a hankali saboda lalurar jikinki Almukuri ta ce to haɗi da gyara zamanta direba ya shiga mazaunin sa ya da motar suka fice a park din Almukuri na ta kallon bakin window ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarta abdul ne ya faɗo mata a rai ta lumshe idanuwanta tana mai jin bugun zuciyarta na yawaita ta san har abadan ba za ta kara ganin sa ba a rayuwarta ina zan je ta tambaye kanta a zuciyarta motar ma da ta shiga bata san ina za ta kai su ba ita dai kawai ta shiga mota kuma tana jin sassauci a zuciyarta da ta shiga motar ta san baranta gidan shine mafi alkhairi kwara ko ina ma za ta je ta je kawai in har za ta tsira da ɗan da ke cikinta zuciyarta ta cinkushe da ɗimbin damuwa amma ɗinta kawai amma ɗinta kawai take so ta gani ita kadai za ta gaya wa damuwarta ta san ma ko ganinta ta yi zuciyarta za ta nutsu ita da kanta ta san tana kan jarabawar ubangiji alhamdulillah ya ilahil alamin ta faɗa idanuwanta na cikowa da kwallar da suka wanke fuskarta sha Jummalo ta dan samu bacci kaɗan amma san mara nutsuwa sai a sai Azahar ta tashi ta yi wanka ta yi sallah tunaninta na kan almukuri'a da halin da take ciki tana idar da sallah ta fito ta nufo ɗakin almukuri'a tana shigowa ɗakin ta ganshi a buɗe ta sa kai haɗi da kiran sunan almukuri'a cikin sanyin murya amma ta ji shiru ta shigo ɗakin ta gabata nan kuma ta ga toilet a buɗe Jummalo ta leka ta gabata nan ta fito waje haɗi da kwaluma da kira ta ji shiru ta duba duk inda za ta ganta ba ta ganta ba a nan ne fa hankalin jummalo ya matukar tashi gashi ta yi makande kiran duniyar nan amma waya ba ta shiga tuni dan tuni dan kande tuni dan kande ya dauki wayar ya siyar ya je yayi shaye-shayensa shi da abokanansa da kudaden bakin gate jummalo ta isa ta tambaye security ko sun ga inda yarinyar ta yi nan suka tabbatar mata da ta fita tun dazu fiskokinsu cike da nadamar barinta da suka yi ta fita saboda sun ga ta jima ta ki dawowa hankalin jummalo ya matukar tashi hantar cikinta ta kaɗa nan take zazzaɓi ya rufe ta a matukar gegece ta tambaye su ko ta gaya musu inda za ta je almustapha ya ce ba ta gaya mana ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jummalo ta faɗa yayin da ganta ya buga ta fice a gate ɗin gidan cikin hanzari take tafiya ko za ta ganta Allah ya sa ba guduwa ta yi ba jummalo ta faɗa hankalinta a tsananin tashi. tunda almukuri'a ta zo gidan tana da tabbacin ba ta taɓa fita bata taba fita ba sai yau to tabbas yau din da ta fito ta san da wuya in ba guduwa ta a gidan ba to ina za ta je gudunwa za ta je da tsohon cikin jikinta na mai gida jummalo ke faɗa a bayyane kamar zararriya ta zama kamar mahaukaciya tunanin abdul kawai ya faɗo mata rai har wuraren karfe shida jummalo na ta yawo a gari a kafa ta bi gabas ta dawo ta biyan ma. ta bi kudu ta bi arewa amma san bata ga almuguri a ba ko mai kama da ita ma bata gani ba sai bayan isha'i jummalo ta dawo gida su security suka bi ta da ido da har jummalo ɗakin almuguri a tanufa nufa don ganin ko ta dawo amma ta ga bata dawo ba cikin tashin hankali da ba zai misaltu ba jummalo ta koma ɗakinta ta ci gaba da kiran kande amma shiru waya ba ta shiga jummalo ta fashe da kuka mai ƙonar da zuciya yau ko ruwa bata sa a baki a cikinta ba ba ta cin za ta iya za ta iya shan ko ruwan ne a cikin ta. ranar kasa bacci jummalo ta yi ta rasa wa za ta kira ta gaya wa damuwarta lambar kande ba ta zuwa har zuwa yanzu ta kira ta ya fi sau miliyan ɗaya amma shiru allah sarki can ko asibiti kwana doktor suka yi da wuni a kan hajiya saude amma sam ta ki dawowa hayyacinsa ta ki dawowa hayyacinta likitoci ma sun fara cire rai da za ta dawo hayyacin nata abdul ya shiga tashin hankali da bai taba shigarsa ba babban tashin hankalinsa bai san a wani hali almukuri ake ciki ba ta ci ko ta sha bai sani ba shi fa damuwar ciwon saudi kaɗan ne a ransa yana so ya bar asibitin ya je ga almukuri'a almukuri ɗansa da bebi na cikinta da yake yi da ya yi kewarsu amma ba hali saboda ba zai ya bar asibiti ba dole sai an tabbatar da ya saudan ta kasance ko tunanin shan ruwa abdul baya yi duk da yana jin kishi amma sam bai damu da hakan ba gashi ko waya bai zo da ita ba balle ya kira yarinyar ya ji daɗi a ransa tun a daren ranar da suka zo asibitin ya yi wankan tsarki a toilet ɗin da umar abokinsa ne tare suka yi school sanadin kawo sau da asibitin ya ga doktor umar ɗin ahmad ya ɗauko masa jallabiya bulu a motar abdul ɗin ya canza daman baya rasa kayayyaki a motarsa Abdul ya gaji da kewar almukuri ayi amshi wayar Ahmad ya kira ta amma bata daga ba sai da ya mata kira goma amma bata dauka ba nan hankalin sai kara karkata zuwa gida amma dole ya jure a ga abin da hali zai yi akan Saude kaf two days din da Abdul ya yi a asibiti ko ruwa bai sha cikin sa ba yana tafiya iska na neman ɗaukarsa ahmad yayi yi ya sha ko ruwa ne amma sam abdul bai sha ba damuwarsa ɗaya ce almukuri a zuciyarsa na yawan bugawa a kanta ji yake yi ta na karuwa a zuciyarsa ya yayi kiwar da tamkar ya tamkar yayi shekara goma bai ganta ba da kyar doctor suka samu kan hajiya saude bayan sun yi 3 days a kanta sai cikin dare tu suka samu ta dawo hayyacin ta suka mata allurori aka bata ɗaki tare da sa mata drip da asbahi abdul na yin sallar asuba ya yi lazumi a daddafe karfe shida ya nufo gidansa ya bar Ahmad a nan asibitin sai Allah Allah Abdul yake ya isa gidansa domin ya ga almukuri'a da dan ta zuciyarsa na yawan bugu a kanta yana isa gidan yayi parking a tsakiyar gidan ko parking space bai ji zai iya isa saboda ya kagara ya ganta ya fito ma'aikatan gidan sai miko masa gaisuwa suke ko amsa su bai yi ba hankalinsa duk hankalinsa da duk tunaninsa yana kan almukuri'a da bebinsa tare da nufi ɗakin a security da suke kallon shi kowannensu sai da hankalinsa ya kara tashi saboda sun san yau za su ci burin ubansu daman tuntuni suke cikin fargaba mara misaltuwa su ba su sha cewa a ba za ta dawo ba sun sha za ta je ta dawo ne shi yasa suka barta ta fita ba musu suna tsoron dakatar da ita saboda suna ba ta girma kuma su gabaki ɗaya a lokacin ba su san me ya shiga kansu ba suka bar ta ta fita da sallama ya shiga ɗakin idanuwansa suka sauka a akan su ya gan shi kace kace ba gyara nan take ji jikinsa ya masa wani ziri zuciyarsa ta yi wani ba daɗi da ya ga ba ta ɗakin sai ya sha tana toilet ne don haka ya nufi toilet ɗin ya gan shi a rufe ya shiga toilet ɗin haɗi da kwalo mata kira amma shiru sai ya sha ko tana farfajiyarsa tana shan iska don haka ya nufi can yana gwalo mata kira security na kallon sa duk suka sha jinin jikinsu da cewar yau za su ci buhun ubansu tuntuni ba su shiga damuwa ba sai yanzu cikin abdul har yana rawa ya isa farfajiyar ta shan iska bai ganta ba to ko tana ɗakin wannan yarinyar wato jimmalo yake nufi don haka ya juyo ya nufi faɗin ma'aikatan mata da larai ya ci karo bai taɓa zuwa faɗin masu aiki ba sai yau sam larai ba ta yi mamakin ganinsa a faɗinsu ba domin zuwa yanzu kaf ma'aikatan gidan mata sun san almukuri a tagudu a gidan sun san komai da ke gudana a gidan amma suna nuna kamar ba su sani ba larai da ke kawo musu labari ita ke ɗaura su a darasin su nuna kamar ba su san me ke faruwa ba a gidan kaf komai sun sani har da sanadin kai saude asibiti sun sani su dai fatan su kawai saude ta dawo gidan domin in ta dawo sai ta ci buron uban kowa na gidan da larai ta samu labarin almukuri a ta gudu a gidan a gurin salisu tantiri ta ji sai da ta rabka gudar farin ciki daman ita ta tsani yarinyar saboda da saraki ke mata da kuma ɗaukakar da Allah ya ma yarinyar daga zuwanta gidan abun saraki tun daga ta da cikinsa da ta samu ɗaukaka tsugunawa larai ta ta gaida abdul haɗi da tambayarsa ya jikin ajiya saude ba tare da abdul ya amsa ta ba ya ce kira min wannan yarinyar ya sunanta ne wanda kuke aiki tare mai jikin nan larai ta ce jummalo ya ce kira min ita isauri almukuri'a na ɗakin ki kirawo min ita sai ki bar ita wancan yarinyar cewar Jalalu Larai ta ce to haɗi da miƙewa ta nufi ɗakin Jummalo sai murmushi Larai take yi a zuciyarta da zahiri insha Allah kai da ganin wannan mai sunan Larabawan har abadan tana can kila ma ta afka gidan yankan kai Larai ta yi maganar a zuciyarta a kofar ɗakin Jummalo Larai ta ga Jummalon ta kalle ta daga idanuwanta sun yi luhu-luhu ta yi kuka ta gaji Larai ta tabe baki ta ce ci oh, aiki ya samu gwari ai sai ki tashi ki je Ogana kira Jummalo ta ji gabanta ya ki ya faɗi cin abin da Larai ta ce a karshe ta miƙe tsaye haɗi da gyara ta. wanda ke kokarin kubuce mata tashin hankalin da take ciki ba zai misaltu ba ko sadda ubanta ya mutu bata shiga tsananin tashin hankalin da take ciki ba a halin yanzu Tun tana ganin yarinyar za ta dawo yanzu ta cire rai da yarinyar za ta dawo gidan yau kimanin 3 yau kimanin 2 days kenan ba ta gidan Jummalo kullum kwana da uni take yi tana kuka. Tunaninta ɗaya ne, ina yarinyar ta je? Ta tabbatar in Abdul ya ji bata gidan tsawon two days sai ya fi Jummalo damuwa. Wane ita ma? A jere Jummalo da Lare suka iso inda Abdul yake. Jalalu ya biyo su da ido. Ya ga bai ga almakuri a ba, sai da sai dai Jummalo. Kallon da ya mata kallo ɗaya mata ya gane bata cikin hayyacinta kamar yadda shi ma baya cikin hayyacin nasa lips ɗinsa duk ya bi ya bushe raƙayau sai faman jika shi yake yi da yawun bakinsa ina almaguri ana Abdul ya yi tambayar idanuwansa na kan Jummalo. Larai ta ji kamar ta kashe kanta da ya ce almuguri ana. Jummalo kan gabanta ne ya yanke ya faɗi. Ta duburburce ta rasa ma me za ta ce masa. Kawai sai ga hawaye shar a idanuwanta. Hakan ya bala in jefa Abdul a tsananin tashin hankali mara musaltuwa. Ya tabbatar da akwai babbar matsala. Na ce ina almukuri'a da ɗan cikina. Ina take? Ina ɗan cikina? Ki min magana. ina cikina da na yi mata ina cikina da ke jikinta Abdul ya yi mata tambayoyin cikin tsawar da ta kaɗa hantar cikin jumalo ta kalle shi ta yi kasa da kanta duk ya biya haukace a haka ma dan bai ji komai ba kenan ina take na ce ina cikina Abdul ya kara tambaya cikin tsananin damuwar da har security sai da suka ji dukkaninsu suka haɗa baki guncewa an zo wajen kaf jikinsu ya ɗauki rawa suka kira masu gadi na gate ɗin tsakiya da na farko duk suka dawo cikin gida suka yi tsoro tsoro tuni su sun fara zawo ta gudu tun wa shigar ranar da kuka je asibiti na neme ta banganta ba wallahi jumalo ta faɗa cikin kuka ta zube kasan gwiwar ta haɗi da kara rushewa da kukan tashin hankali mai tambarin masifa da bala'in da ke tattare da ita ko kwatan Abdul ba ta kai ba larai da ke gefe cin abin da Jummalu ta ce ya sa kunnuwan Abdul daukewa na wasu da ke ko idanuwansa suka lumshe lokaci ɗaya waje ya ji wani lu kamar zai faɗi sai kuma ya rike jikinsa saboda shi namijin duniya ne yayan namijin zaki ne sam ba a ganin tashin hankalinsa duka don haka yanzu ma rabi aka gani a zahiri ban ji me kika ce ba ta gudu ita da wa ta gudu almukuri'a ta gudu ta ina ta bi ta gudu ina ta je ina ciki na na jikinta ya yi maganganun kamar zai haukace saboda rodo da gigita, idanuwansa sai limshewa suke yi yana kara buɗe su tashin hankalinsa ba zai ba. har abadan kai ka ce cewa akai masa almukuri din ta mutu Jummalo ta kasa ma am ta kasa amsa masa tambayoyinsa sai faman rusar kuka take yi Larai ta yi karabta ce ta gudu ranka ya dade wallahi ta gudu yarinyar nan ta bakin gate ta bi ta gudu su ma kansu security ba su san guduwa za ta yi ba suka bar ta ta fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdul ya maimaita three times haɗi da dafa kansa idanuwa suka kara suka kara limshewa ta gudu min da ciki ina ta je min da ciki na ku faɗa mata ta dawo ta bani ciki na dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdul ya faɗa kamar sabon hauka so yake yayi kuka amma ya kasa tashin hankali mara misaltuwa ya shiga zuciyarsa ta shiga fuskantar fuskarsa ta shiga nuna damuwar zuciyarsa larai ta yi lukur tana hango bala'in da ke tattare ga Abdul Jalal Juma lokam sai kuka take yi karya kuke min bata gudar min da ciki ba wallahi sai kun nemo min ita ta bani ciki na wallahi ya faɗa yana girgiza kai ji yake kamar a mabarki yake ya juya cikin hanzari ya nufi bakin gate dit na ganin sa suka yi kansa suka yi kasa da kansu daman da tashin hankalin da ke kan face sa ba su taɓa ganin makamanciyarsa ba a tattare da shi sai yau da gaske ne almukuri a ta gudu abdul ya faɗa a haukace bayan ya iso inda suke kamar zararre jijiyoyin kansa duk sun tashi duk suka kasa magana sai dai suka kara sa kasa sai dai suka kara yin kasa da kansu abdul ya daka musu tsawar da bai taɓa daka musu irin ta ba sai yau na ce da gaske gudar min da ciki ta yi jikinsu na rawa suka amsa da esa eh tuba muke sa suka haɗa baki gun faɗar hakan idanuwan abdul suka kawo wasu zafafan kwalla nan da nan suka kara yin jajawur zuciyarsa kamar za ta fito fili jikinsa ya ɗauki rawa kaf ma'aikatan suka kara yin kasa da idanuwansu zuciyarsu na fita fat fat fat fat sun san karshen zamansa a gidan yazo. zo tuni suka fara kokawa suka fara kokawa kansu ko kuka barta ta fito daga bakin gate bayan ga cikina a jikinta Abdul ya faɗa cikin kuka sai ya rufe hannu yake yi saboda raɗaɗin da zuciyarsa ke yi bai taɓa jin irinsa ba sai yau security suka shiru suka kasa amsawa ba da ku nake magana ba don kan babban buran uban wa o o o o o ku amsa mini kar ku mun shiru idan ba haka ba wallahi zan samu ku ban in kashe ku ki ɗaya ni da ku shi gutsi nan no ya iske yan iska nace ku kuka bar da ta fita a bakin gate gate har guda uku ta fice a cikinsu ta gudar min da na a jikinta dan kutumar babban boran ubanku abdul ya faɗa cikin fitar hayyaci da tsantsar tsagwarar ruwan wutar bala'i haɗi da gobarar tashin hankali duk ma'aikatan suka kare shiga su. saboda tashin hankalin da suke tsammanin za su gansa a ciki sai suka gansa a mafiyinsa duk suka amsa da yasa hadi da ban hakuri kuka kuka bar ta ta gudar min da ciki har tsawon two days bata nan ina ta je da ɗan ciki na ta gudu ko dan cikina ko cikina na jikinta ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai samu damar karasawa ba ya zube nan kasa sumamme tamkar an zare masa rai idanuwansa suka lumshe dum ba karfi a jikinsa hankalin security din ya matukar tashi yanda naga fuskokin su damuwar su suma ba za ta musaltu ba gadangadan suka yo kansa suka daga shi aka kawo ruwa aka yayyafa masa amma san bai farfado ba ko ajiyar zuciya bai yi ba hankalin maza ya kara tashi wasu tuni idanuwansu sun fara kawo kwalla waɗanda ba musulmai ba a cikinsu sai kiran jesus suke suna ihu suna rawar diskon tashin hankali tuni suka tara kaf ma'aikatan mata a gurin kukansu ya jawo hankalinsu tantiri kam ya fi kowa kuka da ihu har da ɗaura hannu a kai yayi yana faɗin wayo mun shiga uku mun lalace Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mu haɗu da ku a kashi na gabatancin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata kishiya kashi na arba'in da ɗaya sam ɗin muryar mace ce take ji a kanta tana ce mata ki gudu ki gudu a sabuwar ta miƙe ta ɗauko rigar ta doguwa ta saka hankalinta a matukar tashi ta saka takalmin silifas ta fito comfort ɗin gidan sanye take da hijabi army green a matukar gigice ko karfi babu a jikinta ta nufi bakin gate security suka zuba mata ido tana isowa inda suke saka hau miƙo mata gaisuwa saboda tashin hankali ko kallon su ta yi ba ji take kamar ana zuba